Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna ciki da gaskiya, wanda Bilin Abdul ta rubuta muku shi, wanda yake zuwa muku daga tashar Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. Tunda Aisha ta koma ɓangaren amma yanayin ta ya canza. da ka ganta za ka san tana cikin farin ciki har dai amma ta kasa hakuri ta tambaye ta murmushi aisha ta yi ta ce babu fa komai amma amma bata sake cewa komai ba tun da ya kalil ya bar ofis bai zame ko ina ba sai sinima a bakin kofa ya tsaya duk wani mai shiga da fita a kan idansa ne shi da tahir da yusuf da joseph suna nan tsaye kuwa sai ga bib guy da 'yan mata biyu sai kuma abokansa Cikin nishaɗi suka karɓi tiket suka shiga. Su ma siyakalin suka karɓa a sannan. Sa Habib na gaba siyakalin na bayansu. Can kallo ya nisa Habib ya miƙe zai da ya fitsari. A sace Yusuf ya bi bayan shi har toilet din. Habib na cikin fitsari Yusuf ya shigo. Juyawa ya ɗan kalle sa ya janye idonsa. Yusuf ya yi kamar shi ma fitsarin yake yi. Habib na gamawa Yusuf ya yi kansa, ya je ya tare kofa. Cikin kallon sama da ƙasa Habib ya ce malam lafiya kuwa da dai sauƙi. Dama zan faɗa maka ne ka san an kama kubura kuwa? Kubura fa ka ce, wasa ko gaske? Me zai sa na maka ƙarya? Idan kana son tabbatarwa, zo mu je ka gani. A tunaninka kai tsaye zan yarda da kai, cewar Habib. Murmushi Yusuf ya zara waya aljihunsa ya nuna masa karamin bidiyo lokacin da ake kama kubura. Ya ce budurwa ta ce da kanta ta turo min bidiyo ɗin nan kafin su kwace wayar. Ka ga saƙon da ta turo min a kan na me ka mu tattauna yadda za a kubutar da ita. Karɓa Habib ya duba saƙon tabbas namba ɗin kubura ce. Babu musu yabo bayan Yusuf har waje. Suna zuwa cikin mota ya faki idan mutane ya shaƙa masa abin da ke cikin hankacif ɗinsa. Tuni cikin Habib ya saki ya sulale zai faɗi. Yusuf ya saurin tura shi mota ya rufe. Sannan ya kira nambar Khalil ya ce aiki ya kammala su fito kawai. Ɗaya-ɗaya suka ringa fitowa saboda tsaro ba tsoro ba. Daga nan ya Khalil gida ya wuce. Yusuf da Joseph kuma suka wuce station don su kai Habib. Sanda ya shigo gidan ma Amma har su rufe kofa alamar sun yi barci kenan. Bangaren ya wuce kawai shi ma ya duk abin da ya dace ya kwanta. Har yau maganganun Aisha suna masa yawo a kwakwalwar kai. Hajiya Kaltum kuwa tana zuwa gida ta tasa bebi gaba suka je asibiti. Gwajin farko ya nuna bebi ba ta da ciki. A jiya zuciya Hajiya Kaltum ta yi hankalinta ya ɗan kwanta suka dawo gida. Mamakin bebi ta yi ta yi don ba ta san ma'anar gwajin ciki da ammi ta kai ta aka mata ba. Hajiya ba san Hajiya Kaltum ba ta san cikin yana jikin Salima ba ne ba. Aisha ta yi yawo da hankalinta ne. Yau dai babu laifi Aisha an tashi da ɗan ƙarfi-ƙarfi, sai dai tun da farar safiya ta tashi da jarabar son rake. Amma na zaune a falo tana shan kunun tsamiya. Ƙa'ida ne kullum safiya sai ta sha shi idan 'yan tsiyar ma na kanta sai da ƙosai. Haka take cewa ta gaji da waɗannan kayan maiƙon banzan. Aisha ta fito daga ɗakin Amma da ka ganta duk ta rame sai uban haske da ta ƙara. har wani yalo-yalo take yi. Kusa da Amma ta zauna tana sauke numfashi. Amma ta bi ta da kallo sanni indo, kai wannan ciki na baki wala. Gashi Allah ya haɗa ki da birkitaccen miji. Ni tsoro ma nake yi kar ki haifo irinsa. Murmushi Aisha ta yi ta ce kai Amma, ke dai kullum kin ta soya kalil gaba. Ke ma fa doguwar ce a wajen ki ma ya kwaso tsawon. Ni ba ma wannan ba. ina zan samu rake don Allah amma. Amma ta kurɓi kuninta tana taɓe baki, kai wannan ciki na ya cika shegen hange-hange. Shi yasa na ce miki ina tsoron miki haihuwar irin yaro. Shi yasa na ce miki ina tsoron miki haihuwar irin iro, don ya halin cikinki ya halin dogon can. Baki ya yi ta turo gaba, duk ki gama faɗa sai na sanar masa gulmarsa da kike yi, yau ki faɗa mana, an gaya miki tsoronsa nake ji, daga ke har shi sai na haɗa ku ne ƙulun-ƙulun kubura da ku. Dariya sosai Aisha ke yi haka ma Muslim da ya shigo kusan mintuna hudu. Maganganun amma a kan kunnensa suka faru. Hararsa amma ta yi to, kai kuma ɗan ƙwairo, wa kake wa dariya? Haɗa fuska Muslim yai, wai ke amma kowa ma a gidan nan sai saka masa sunan banza. Ni fa shi yasa ma na fi son ki tafi jigawa. Yo ba sai ka kai ni ba ɗan banza. Ai dai gidan nan gidan ɗana ne, ba kuma mai iko da shi sama da ni, faratun banza kawai. Oho dai farin aka gani aka ruɗe, ya miki yana hararta, ni kin gama tafiyata. Anta Aisha bara na sa a kawo miki raken. Yau waya Muslim na gode sosai, amma kin ji daɗin ki. ke dai da kowa ma karawa kike yi. Ya Sultan ne kawai ba kwa faɗa. Ai shi Sultan mutumin arziki ne. ba irin ku ba amma ɗaya bayan ɗaya zan yi maganin ku ɗan banzan can zugawa zan yi a masa auren dole kwanan nan ke kuma aure zan sa iro ya ƙara kuma 'yar ƙauye zan zaɓo masa wanda haushi zai yi kamar ya karsa tsayawa aisha ta da dariyarta ta haɗe fuska ta bau ni amma za ta yi ba dariya ba a fili ta ce ja'ira ashe dai kina son dogon banzan can mai zuciyar tsiya amma lokacin auren har da su kuka Shiru Aisha ta ma'amma daga waje aka yi sallama. Amma ta ce kowa ya shigo kaji, ɗakin tsohuwa ai kowa ne. Ɗaya daga cikin drivers ɗin gidan ne har kasa ya durƙusa ya gaida Amma, ya miƙo leda biyu ga shi in ji Muslim ya ce a kawo. Aisha yana jin haka ta ƙarfe da sauri yawa sannan ka. Rake ne mai yawan tsiya a ciki irin wanda aka yanka ƙananan na aka ɗaura a farar leda. Amma ta yi dariya, yaushe wannan duk raken ya siye ma mai tallan ko? sai ki yi ta har ki gaji wallahi kuwa amma dama mafarkinsa ne a barcin asuba ɗin da na koma bara ki ga na yi brush na dawo dama biki yi buroshi ba kika zo kina zauna kina ta ɗiyar ƙazamin yawo ke indo ki rage ƙazanta fa ke ya yaji da shi amma ai sai idan na yi brush babu abin da zan ci amai nake yi dai ba tare da ta tsaya jin mai amma za ta ce ba ta shige bedroom Mufida na kwance ɗaiɗai tana shakar barcinta dama ita cikin nata sai saka ta barci. Burosh Aisha ta ta dawo falon ta tarar amma ta zuba mata raken cikin filet bayan ta wanko mata shi an kuma ajiye roba na zuba dattin. Yawwa ammar mu shi yasa nake yin ki sosai sosai. Ke dan kika sani cewar amma tana shigewa kicin ɗinta. Aisha ta ma bayan ta gwalo ta fara shan rakenta har da miƙe ƙafafu kamar ta samu gasasshen kifi. Ta yi nisa sosai da shan rakenta har wani limshe idanu take yi, don daɗinsa da take ji. Ya kalil ya shigo da sallama sanye yake cikin ƙananan kaya, blue dogon wando da oxblood in shed sun masa kyau sosai. Kwarjini da cikar kamalarsa ta ƙawata kyawun haibarsa. Ya ɗan rame ko don saboda yawan tunani da cuɗewar aiki da suka ta Aisha ba ta ji sallamarsa ba, idonta ta limshe tana ta rakenta. Dariya ta bashi don haka ya jingina da bango yana kallanta. sai murmushi yake yi ganin abin ba na ƙara ba ne bai fito sa aljihu ya shiga mata bidiyo oho aisha ba ta san yana yi ba ma amma ce ta fito daga kicin ta ga abin da ke faruwa iro me kake yaka harara ya zuba mata wa ya sanya da ke ne jaruya kin zo kin ɓata min shu ya yi magana yana sabin ɗin bidiyon da ya ma aisha Ita ma idanu ta buɗe da sauri ko kaɗan ba ta yi sa yanzu ba, don ta manta yau Saturday babu aiki. Kai Iro ka kiyaye ni wallahi, na ga kwana biyun nan jaraba kake ji, ni ma fa na iya mota-mota, bar ganin ka san game man ƙato ba tsoron ka zan ji ba ehe. Yadda ta yi magana da murkuɗa baki sai ta ba mai hakalin dariya, ya san da da nacin tsiya idan ta fara nacin magana na yinin yau babu sauƙi. ya ce haka ne bajar wuya ni na ma manta ke ce kin ga zauna mu yi hirar arziki a to inda arziki ka zo ba sai ai ba ni dama neman ka nake yi to ga na ammata Aisha dai dariya kawai take musu dan ita lamarin nasu dariya ya bata amma da ya Khalil tamkar tam Anjeriya gaske kalil kam dukkan hankalinsa na kan Aisha sauraron amma kawai yake yi sosai dariyar ta take narkar da shi dama kwana biyun na hakuri kawai yake yi ya matso kusa da ita yana faɗa a lallai kin ji tsauki har da su dariya murmushi Aisha ta masa mai kashe zuciya ta ce alhamdulillah yau na tashi babu laifi har ma ina jin zan koma aiki ranar monday Grace ɗaya ɗage ya ce da gaske jinjina masa kai kawai tai to Allah ya ƙara lafiya ya yi magana yana kuma shigewa jikinta don amma ta shiga bedroom yin wanka murya can ƙasa yake mata magana wa ya siya miki rake da safiyar nan Kuma na narke masa ta a jiki ta ce ya muslim mana wai ina ka shige ne jiya har na yi barci ba ka dawo ba bayan wahalar da na tun wajen 6 pm nake amai sai da doctor ya zo ya saka min ƙarin ruwa ma da sauri ya kalle ta da gaske kike yi Allah kuwa tausayinta ne kuma kama shi a zuciyarsa ya ce kai uwa daban ce Allah ne kawai zai biya mahaifiya gaskiya A hankali ya sumbaci goshinta, sorry kin ji my pretty yanzu ina ne ke miki ciwo? Babu ko ina, yau da ɗan sauki ai, to alhamdulillah. Kin ga yawa a gida zan yi ya kamata mu ɗan je ɓangaren mu yi hira ko? Na duba baby na mu gaisa da shi. Aisha bata gane nufin shi ba ta ce, idan Amma ta yi faɗa fa, babu wani faɗa da za ta yi, tashi mu je ma kafin ta fito. Kamar dai Aisha ba za ta je ba amma yayi mata wayo ta bi shi. Shi ya ɗauka mata raken flat ɗin da na ledan. Ta can baya suka bi don kar a gansu sai ɓangarensu. Komai fes Aisha ta iske shi don kullum sai Malika da Taslim sun je sun gyara shi. A falo suka yada zango suka zube bisa doguwar kujera. Ya Khalil ya kwantar da Aisha bisa cinyarsa tana shakar da daɗin turarensa. Sai limshe idanu take yi, don wani barci ne ta ji yana fuskarta. Idansa a kan fuskarta yana shafa kwantaccen gashinta da hannunsa na dama. na kuma yana kan shafaffen cikinta mai kama da babu komai a ciki. mai pretty ba dai barci ba. Buɗe limsassun idanunta ta yi a kasa sai kuma ta maida ta ɗalimshe ta kuma buɗewa. Muryar tare ta fara sarƙewa ta ce Allah barci kawai na ji na fara ji. Lallai 'yar gata, raken fato, na kuma ƙoshi. Guntun murmushi yana kau da kai daga kallonta, ita kuma ta maida idonta ta limshe. Jiya gaba ɗaya momi ta kuma fita hayyacinta. Zuwa yau kam jininta ya gama kai ƙololuwar hawa. Gaba ɗaya daren jiya ba ta rintsa ba tunani dai babu kalar da ba ta yi ba a daren jiya. Amma har yanzu ta rasa matsaya. Dama ɗaya ce ta rage mata a yanzu. Kuma zuciyarta ta fi karkata a wajen. Tana saka da tunanin ne aka kira wayarta. Jikinta har rawa yake yi ta ɗaga saboda ganin lambar ajiya Kaltum. Babu batun gaisuwa ajiya Kaltum ta fara shaida mata cewa an kama Habibu. Cikin kuka Hajiya Kaltum ke yin maganar, kasa cewa komai Hajiya babba ta yi, sai ma wayar ce ta silare da faɗi ƙasa, ai kam ta yi kwatsa-kwatsa, ka da tayis. Abin mamaki sai ga hawaye a ta Hajiya babba, sai gudu suke yi kuwa, wasu na korar wasu. Kusan mintuna ashirin ta ɗauka a wajen sannan sai ga ta jabar a ƙasa ta yi zaman 'yan bori. Amma na fitowa da ta ga babu Khalil babu Aisha babu kuma ledar rakensu. Amma dai Allah ya shirye ka Iro, dama sata da ka zo yi kenan, zan kama ka ne ai ina zaune, a shahararren wajena za ka zo ka iske ni, ta yi ƙwafa. Ya kalin kam tun da ga Aisha ta yi barci a jikinsa sai ya ɗauke ta zuwa ɗakinsa. Saman gado ya shimfiɗar da ita, shi ma ya koma gefenta ya kwanta. Dama ba wani isasshen bacci ya samu ba, babu daɗewa shi ma barcin ya sure shi. Ba su farka ba har 12:56 pm. A firgice a Khalil ya farka saboda mafarki ana ta sallah amma shi yana zaune. Kansa ya dafe yana addu'ar tashi a barci, sai ya ji ana sallamar ita da sallah. Waikawa yana kallon Aisha da ke barcinta har yanzu, lafa a jikinsa. A hankali ya zame ta ya sanka da gadon. Alwala ya shiga toilet ya ɗauro a hanzarce. Ganin komai ya tafi Ganin koma ya tafi masallacin an riga da an ida sai kawai shimfiɗa sallah ya yi a ɗaki. Ta yana raka'a ta biyu Aisha ta farka ita ma. Cike da sha'awa take bin sa da kallo. Ba ƙaramin burge ta bai da yake sallah a tsanake. Kuma komai cikin ka'ida. Tana nan ta shagala da kallonsa har ya idar. Bayan ya yi sallama ya juyo ya kalle ta. Dan ya ji a jikinsa ana kallonsa. Dan murmushi ya mata mai kin tashi. Kanta ta girgiza masa ba tare da ta yi magana ba. To sako ki wanka ki sallah. Chime yana ƙurewa. Sai ya mutsa fuska take yaka ta sako. Gani yadda take tafiya kamar wadda ba ta da laka a jiki. Ya saka ya kalli shafa addu'ar ya bi ta toilet ɗin. Tadda ta yi zaune wai tana hutawa. Ya yi murmushi tare da girgiza kai. Da kansa ya haɗa mata ruwan wankan mai ɗan zafi. ya taimaka mata ta cire kayan duk da tana ta wani noke-noke. Da kan sai mata wankan amma da manufa biyu, taimako da bincike. Ko ɗigon zane na tatu bai gani a jikin Aisha ba, bare ma wata kunama. Hakan ba karamar daure kan sai ba. Bayan sun fito ta ta karkare ta yi sallar azhar tana idarwa ya sama da ita zuwa gado. Dan duk ta birkita masa tunani sanda yake marin nasu ya fi karfi na dan tamkar mai wata gaske kisin injuna da gani ka san sun yi misin ɗin junansu Momi dai ta yanke ɗaukar matakin ƙashe kamar yadda suka yanke shawara ita da aminiyar tata. Da kanta ta shiga kicin ta kori a. Fulawa na ga ta kwaɓa kala biyu babu daɗewa ta gama haɗa meat 5 ɗinta. Kowanne ta gasa a oven. Abin da ya bani mamaki shi ne rarraba shi da ta Gaba ɗaya yanayinta kuma ya koma na farin ciki. Ba kamar ɗazu ba da take cikin tashin hankali. Ita kanta Aunty Zuwaira ta ga wannan sauyin na Momi. ba ta zargi komai a ranta ba don tunaninta saukin da ta samu ne. Wajen around two ta fito zuwa ɓangaren Amma a fara ta iske Amma da Mafida sai su bashiya matan Siya Sultan har da su Malika hira suke tasha. Amma na ba su labarin zamanin da kowa ya yi mamakin ganin momi. Duk suka gaida ta wani ƙarin mamaki ta amsa da sakin fuska. A ladabce kuma ta gaida Amma sai ba su take yi da kallo. amma ba ta ga Aisha ba. Amma ba dai jikin Aisha ya matsanta mata ba ko? Na ga duk yaran amma ita babu ita. Cikin shan ƙamshi Amma ta ce a'a jikinta da sauƙi. Tana can da mijinta a ɓangarensu. Da safen nan ya zo ya sace ta. Duk falon sai da aka yi dariya amma wanda momi da ta ji kamar Amma ta soka mata mashi. Ta yi dariyar yaƙi ayya amma dam Ta yi dariyar ayya amma dama mid five ne na mata da ta ce min tana son ci. Kuma ga naku, bara na aiki suna ta kai musu. A to kyauta gaskiya suna can. Ajiye musu nasu ta yi ta Ajiye musu nasu sai ta fice babu wanda ya zargi komai suka fara ci. Sai santi suke ya yi daɗi. Dama momi ta iya kayan snacks ɗin nan. Mugunta ce kawai da son jiki ke hana ta yi. Bata zame ko ina ba sai ɓangaren siya Khalil. Sun fito wanka kenan Aisha ta ce masa yunwa take ji wallahi, don har ta fara ganin jiri. sawa ya kusa da ita a jikin madubi, ya runkumo ta ta baya hannayensa dukkan a kan cikinta. Kansa ya ɗaura gefen da suna kallon juna ta madubi. Mai sholi, kin fa zama kwanzuma. kaɗan-kaɗan sai ci. kai sadauki duk yau fa ban ci komai ba sai rake, ni dai ka je ka samo min abinci a cikin gida. Allah har na fara jin tashin zuciya. Sumbatar gefen wuyanta ya cikin kunnenta ya ce, Idan na je aiken nan ni kuma mai tukwici na. Hannu ta saka ta shafa kumatunsa sannan ta ɗaga masa gira. Sai ka dawo za ka gani. Wata sassanyar dariya ya saki a cikin kunnenta. Yana shinshinar wuyanta ya ce, Yanzu kuwa zan samo abinci, kuma duk kukanki sai na karɓi tukwici na. Bai jira ta ba ya sake ta ya fice. Murmushi Aisha dai tana bin sa da kallo ta mutubi. Akan kan labbanta ta furta I love you so much sadauki Ka bani farin ciki yau din nan. Ba kuma zan taɓa mantawa da hakan ba. Shi ma abin da yake ayyanawa a ransa kenan fuskar su ɗauke da murmushi. Suka yi karo da momi a falo zaune. Momi, ke ce? Juyawa ta ta kalle shi. bakin cikin ganin fuskarsa a farin ciki ya daki zuciyarta. Amma sai ta dake. Ni ne my lovely son. Zo nan mana. Kwana biyu ana fushi da momi ko? Murmushi ya karasa ta ya zauna tare da ɗora kansa a kafaɗarta ya ce, I miss you, mommy na. Miss you too, my darling. Ya kake? Alhamdulillah, mommy na sai dai missin naki da nai. Ki hakuri, ki daina fushi da ni. Ranar ma sharin shaiɗai ne, ke san ba da kamar ki duk duniyar nan. Kar ka damu, ka ce Ibrahim. Komai ya wuce ina ta ɗin Aisha. Kunya ce ta kama shi ya ɗan sosa kansa yana murmushi. da hannu ya nuna mata ɗaki. Murmushin yaƙe momi ta yi, Khalil ya ce dama zan je cikin gida ne na samo mata abinci wai yunwa take ji. Ayya ga mamit 5 na kawo muku. Dama ita ce ta ce min tana soja shi ne na yi shi yau. Ka ma ji da zafinsa sai ka kai mata ta ci. Ni bara na je, don zuwa rana shirin tafiya. Daɗi ne ya lulluɓe Khalil, don ganin momi ta fara ba su kulawa shi da matarsa. Ya mata godiya ta fice shi kuma ya nufi ɗakinsa. Tararwa ya Aisha kwance bakin gado. Yunwa ta na ta taɓuka komai. Kwanon tangaran ɗin kawai ya mika mata jikinta har rawa yake yi ta tashi zaune. Kusan ta suka ɗauka amma ta riga shi gutsura. Har ta fara taunawa ta tsaya. Wani sadauki ina ma ka samo five ne haka da sa. Har zai gutsura ya tsaya ba ta amsa momi ce ta kawo shi yanzu. Ta ce dama jiya kika ce mata ta miki. A cikin ɗauki yake gaya mata. Da sauri Aisha ta fi saurin kaɓe na hannunsa da ya gutsura. Fuskarsa a murtuke ya ce, Ke, me haka? Hankaɗa kwanan Aisha ta ya faɗa ka ya watsi. Aisha ta yi azamar tura hannun cikin bakin kali tana ƙwaƙulo wanda ya ɓalla. Dama ko taunawa bai yi ba. Hankaɗa ta yi ta bugi gado, bata damu ba tunda ta samu nasarar na bakin nasa. Wai kyau na irin iskanci ne wannan. uwata fa na ce ta kawo ba uban wani ba. Ita ma Aisha tsawace ta ce, ko ita ɗin ce ta kawo ba za ka ci shi ba, ka san meye cikinsa? To guba ce ta kashe ka in baka sani ba. Bai bari ta ƙarasa bai ɗauke ta da marike, kar fa ki ga ina wasa da ke ki dinga kawo min iskanci. Kina nufin uwata da ta tsuguna ta haife ni ce za ta kawo guba, ta bani na ci na mutu? Hannun Aisha da fada kuncin da tana kuka ta ce wallahi ko da za ka kashe ni sai na faɗa. na ce guba ce a ciki. Bai dame ni da matsayin momi a gare ka ba, in ma ba kai ta yi nufin kashewa ba, ni ta zo kashe. Da sauri ya matso ta ita kuma ta matsa baya, duka ya kuma kai mata ta kauce, Yawa, aure ta tafi fice da gudu shi ma bin ta yi har cikin gida. Ba su zame ina ba sai bangaren amma. Yanda Aisha ta shigo a guje ya saka kowa miƙewa sai ga kalin shi ma. Amma ce ta yi jarumtar tare shi sai huci yake tamkar kurar daji. Aisha da bakinta bai mutu ba saboda riɗo Aisha da bakinta bai mutu ba saboda ruɗewar da ta yi. Cikin kuka ta kuma faɗin wallahi ko da za ka kashe ni yau a gidan nan sai na faɗa. Guba ce momi ta mu mace a mid five mu ci mu mutu idan kuma ba ka bane ba ta zo ta musa mana. Kuma yunƙurowa ya yi kanta babba da ya shigo yanzu ya saurin rike shi. Dandana ɓangaren amma ya cika da duk ahalin gidan. Daga Aisha har ya kale sun kasa nutsuwar da za a tambaye su. Sai Aisha da ke ta faɗin ko kale zai kashe ta sai ta faɗa. Guba momi ta ba su ci su mutu, kuma in ba haka bane ta zo ta masa zancen. Shi kuma ya kale sai fiskewa yake daga riƙon baffa. Burinsa kawai ya kama Aisha ya mata dukan mutuwa, tunda har tsoron idonta ya kai ta rinka yi ma mahaifiyarsa sharraka. Tsawa baffa ya daka musu ya ce, kai duk bana son rashin hankali. menene ya haɗa ku ne Aisha za ta yi magana ya kalli ya saurantar ta ta hanyar fara kali ya fara bayani kowa ya yi tsumi-tsumi da idanu don kuwa duk wanda yake a bangaren amma ya ci mid five ɗin dan taslim ma sarkin tsoro hawaye take yi ta san dai sun gama aiki su kam yau sai mutuwa mama ce ta daka ma Aisha tsawa ta ta za ta dake ta amma ta dakatar da ita Fatima ke ma baki da hankalin kamar iro wai shin kun manta ne yarinyar nan karamin ciki ne da ita so kuke cikin ya zube saboda rashin hankalinku maganar amma ta katse yayin da suka ga aisha na layi tamkar da ta sha giya da ƙyar numfashinta ke fita dukkan da suka yi suna kiran sunanta yara aisha ta zube a ƙasa a sume sallallami kowa ya fara muslim ya fita da sauri ɗauko ki ɗin mota jikin yakalin ne sanyi duk da bai karasa inda aisha take ba amma idonsa na kanta gashi gaba ɗaya mutan gidan sun ruɗe mama ce kawai take tsaye a gefe kamar ya kalil sai dai ita ma hankalin nata a matuƙar tashi yake Baffa ya daka ma ya kalil tsawa akan ya zo ya ɗauki Aisha ya kai ta mota ƙarasawa ya ɗauke ta ko da ya saka ta a mota bai shiga ba sai anti mami ce ta shiga ta rike Aisha babu wanda ya damu da shi motoci biyu suka fice a guje wai ina mamomi ne Tun da Aziya babba ta ba ma Khalil meat ta bar gidan, sai gidan aminiyarta. Cikin farin ciki take sanar mata komai ya kammala, yau damuwarsu ta ƙare. A tare suka sheƙe da dariya suka tafa. Aziya Kalsum ta ce Aminiya, na san dole ne ƙungiyar ta baki ƙarin girma wallahi. Dama abin ya zo a daidai jibi ne za a yi gagarumin taron ƙungiya. Ƙyalƙyalƙyal suka saka dariya. Amma Aminiya wani hanzari ba gudu ba. Shin Kin saka wanda zai kwashe meat din ɗin idan sun ci? A'a Aminiya da gudu ma kuwa? Na saka yarinyar nan Dije mai aiki babu wanda ya san yarinyar tana min aiki ta ƙarƙashin ƙasa ai. Fara ma na kira ta na ji mai ke kana a gidan. Kiran Dije momi ta babu daɗewa Dije ta ɗauka. Jikin Dije har rawa ke yi ta ce Hajiya akwai fa matsala. Zumbura Hajiya babba ta miƙe tsaye ke ba na son mummunan labari kin fa sani. Haka ne Hajiya amma dole ne na faɗa miki. Kaftija ta sanar ma Hajiya abin da ya faru, ta ɗora da faɗin, amma Hajiya ki kwantar da hankalinki. Yanzu haka na je na kwashe mid five ɗin da kika basu. na canza da wani mai kyau. Ko da ɗauka aka yi don yin bincike ba za su ga komai ba, ita kuma matarsa da za su samu bayanai ta suma. Ban san me ya same ta ba yanzu haka sun tafi asibiti. Kin ga sauran aikin naki ne, sai ki yi azamar samun wanda zai ida miki ita a asibitin. A jiya zuciya Mami ta saki ta ce shi nan jije ki kula da komai, yanzu nan zan zo gidan nema. A gaggauce Mami ta yi ma Hajiya kaltun bayani, duk da a ruɗe suke hakan bai hana su neman yadda za su salmantar da rayuwar Aisha ba. Sun gama shirya Hajiya kaltun za ta je asibiti, Mami kuma ta nufo gida. Suna tafiya asibiti ya da ya nufi ɓangaren su. Midfife ɗin na nan inda suka barsa. Tattara shi ya zuba a leda ya ɗauki kiɗin mota da sauri ya fito. A harabar gidan suka ci karo da momi. Kallon kallo aka tsaya yi. Amma da yake momi A ce sai ta wayance ta ƙaraso gurin kalli tana faɗin Ibrahim lafiyarka kuwa na ganka wani iri. Hawayen da suka makale a idonsa suka tsiraro. Momi ta ƙaraso kusa da shi sosai tana share masa. 'Yan gidan waɗanda ba su bi ba asibitin duk suna tsaye suna kallon ikon Allah. Kaɗan ya kalli ya zame jikinsa daga kusa da Momi ya bi sauran 'yan gidan da kallo ya ce, duk wanda ya san ya ci mid five ɗin ya shiga mota mu je asibiti. Cikin dukan ƙirji da zare ido Momi ta ce mid five kuma me ya faru da shi? Bai ba ta amsar ta ba sai cewa waye ke dai mu shiga mota kawai mu je asibiti. wani irin na shiga mota mu je asibiti? Wai me ke faruwa ne? Ni na san na yi mid five a gidan nan yau kuma ana cewa duk wanda ya ce shiga mota a je asibiti. Ibrahim ba na son kwana-kwana faɗa min me ya faru. Ta yin magana a ɗan tsawace. Ransa idanu ya kalli yayi bai ce wa momi ufan ba ya raba ta gefenta zai wuce. Wata razananniyar tsawa ta daka masa kai. Ibrahim ba na son iskanci ba. Don ubanka ina maka magana a matsayina na mahaifiyarka shine kake share ni? Ransa a matuƙar ɓace yake. Amma cikin sanyin murya ya ce, Momi, me kike so na ce miki ne? Ke fa kika ba da mid five din nan, kuma kin fi kowa sanin me kika zuba a ciki. Bai kai ƙarshe ba ta tare bashinsa me na zuba don u? Aisha ta ce kin zuba guba a ciki, kuma da bata gani ba ba za ta faɗa ba. Duk da zuciyata ba wai ta amince ba ne ba, amma ina son sanin me ke ki da matar ɗanki. Tabbas akwai wani abu tsakanin tsakaninki da Aisha. Ya zame min dole ne na je a bincika duk wanda ya ci mid five ɗin gidan nan. yanzu nan Ibrahim har ni kake zargi akwai wani abu tsakanina da matarka har ma zargi na kake yi na zuba wani abu a ciki na ba ku guci ku mutu ko to ai alhamdulillah tunda ba ku kaɗai ne kuka ci ba sa'an ma sun ci shikenan naji mu je asibitin a bincika su babu wanda ya ce komai duk suka shiga mota har da ita momin a asibiti karɓar gaggawa aka yi ma aisha har suka le suka je doctors ba su fito daga kan aisha ba Cirko-cirko suka iske su bafa kowa da saƙe-saƙen da ke ransa, musamman ma baffa da ya rasa wani musamman ma baffa da ya rasa wani kalar tunani zai yi. Ko da momi suka zo ita da suka lil bai kalli inda take ba, tabbas zuciyarsa na raya masa akwai dai abin da ba su sani ba. Da haka kawai Aisha ba za ta ce momi ta ba su guba su ci ba. Ya salam, wannan wani irin lamari ne haka? Idan zancen Aisha gaskiya ne, miyar riba ya lawan na kashe su. Ma'asan faɗanta ne na cikinta wanda ta fi so duk cikin 'ya'yanta don ta sha faɗa masa hakan. Ya Allah ka warware mana wannan lamarin cikin sauƙi. Na ce amin ba. To masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV channel ta da ni Maman A'a.